إيه، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى الدين ‘yan uwa masu albarka wannan shi ne shiri wanda muna sa ran ya zama shine khatima ta karatun wannan muqaddima ta al-muqaddima al-qayrawaniya wallafar al-imam abi muhammad abdullah ibn abi zaid al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahma wanda ya rasu shekara ta 386 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam yan wa idan ba amince ba gaba ta karshe da muka yi magana a kai a zama na goma sha bakwai shine abin da ya shafi da'a ga wulatul umur mun yi bayanin su wane ne wulatul umur to duk da akwai wasu ƴan mas'aloli waɗanda wato babu laifi a ishara zuwa gare su misali yaya matsayar musulmi ya kamata ta zama dangane da wulatul umur ɗin da fasikancin su ya bayyana ko kuma zalincin su ya bayyana shin za a yi musu fito na fito ko ba za a yi musu fito na fito ba wannan babi ne mai tsaho waɗanda malaman musulunci sun yi bayani sosai da yawa gani suke in dai har wannan hurujin wato a kansa wato zai zamto cewa wato barna za ta gino a kai bai halatta ba a musu wannan hurujin domin huruji din yana haifar da fauda hayaniya hargowa rashin tabbas da cakudewar al'amura kuma a har ma malamai suke kafa hujja da hadisin Ubada ibn Samit da yake cewa mun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan zamu ji kuma zamu bi a cikin abin da yayi mana dadi da abin da bai mana dadi ba a cikin kuncin mu da yalwar mu kai koda an samu wanda suka cuce mu misali suka hana mu haƙoƙin mu kuma sannan kada ni ja in ja cikin abin da ya shafi mulki da ma abota mulki sai fa idan mun ga kafirci baro wanda muna da hujja da dalili a gaban Allah kamar yadda kuma ya zo a cikin sahihu muslim alaihi ya ce zaɓaɓɓunku ko zaɓaɓɓun jagororinku ne waɗanda kuke son su suke son ku kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a ta alkhairi mafi sharrin shugabanninku su ne wanda kuka tsane su su ma suka tsane ku kuke tsine musu suke tsine muku shine sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ba za mu musu fito na fito ba Annabi sallam ya ce a'a kada ku yi haka matsawar sun tsaye da sallah a cikin ku matsawar sun tsaye da sallah a cikin ku Annabi sallallahu alaihi wasallam anan yace ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatin falyakrah ma ya'ti min ma'siyati Allah wala wala yunazi'anna yadan min ta wanda <coughs> ya ga shugabansa ya zo da wani abu na saban Allah to ya ki wannan saban Allah amma kada ya jayayya da shi a cikin abin da ya shafi mulkin kada ya daina masa biyayya a koma bayan wannan masiya din da wasu daga cikin wannan nasoshin wanda duka malamai suka kafa hujja da su akan cewa la yajuzul khuruj ala wulatil umur bai kamata jagorori ba a yi musu tawaye din kuma uwa uba suka ce tawayen nan yau da gobe ta tabbatar da cewa da yawa wanda suka yi tawayen ba su sha ba abin bai yi daɗi ba haka na cikin maganganun magabata alhafiz ibn abi ibn rajab ibn hajar ya kawo maganar ibn abi jamra yake cewa me ake nufi da faɗin alaihissalam da ya ce المفارقة يتي السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير na بأدنى شيء فكلنا عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق yana magana ne a kan hadisin da Annabi ya ce wasallam yace man ra'a min amiri shay'an yakrahu falyasbir alayhi wanda yaga wani abu abin ki daga shugabansa to yi hakuri fa inna man faraqa al-jama'a wanda ya rabu da jama'a shibran daidai da dani guda taki guda fa mata kuma ya mutu a wannan tsakani din illa ma ta mita tan jahiliya face sai ya mutu mutuwa ta maguzanci to shine ibnu abijan wa yake fassara me ake nufi da mufaraka din yace shine mutum ya kai kawo ya warware me mubaya'a da ya kulla ta zai yi wa shugaban da yake da shi biyayya yace ko kaka kuma sai yayi yayi bayani da akan wannan da cewa shibir mana komai kankantar ta kenan domin idan aka shiga wannan fagen yana bayuwa zuwa ga Zubda jini shi fa zub jini haramun ne abin ki ne ba a so a ma'auni na hankali ma kafin ma'auni na addini yan uwa masu albarka a dunkule dai zaka ce a wannan babin babi ne wanda malamai ne suke magana kai ire-ire na da irin ka almajiran ilimi ba mu da ta cewa a cikin wannan amma dai al'amura irin wannan suna buƙatar nutsuwa sosai da rashin garaje domin yayin da izanto hankali yana kwance to ana iya yin alkhairai da yawa amma da zara al'amura sun cakuɗe an rasa jagoranci komai muninsa kuma to shi kenan sai ya zamto cewa al'amura sun fita daga fara, sai kuma abin da aka gani a gurguje malam yayin magana akan cewa wattiba'u salafi salihi wa tifa'u atharihim wal istighfaru lahu kuma da bibiyar guraben magabata na kwarai da kuma riko da abinda suka bari na gurbin su da kuma nema musu gafara Allah babu shakka dukkanin alkhairi yana cikin biyayya biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin rarrabuwar al'umma har zuwa saba'in da uku ya ce kuma duk a wuta suke in ban aljama'a wadda take tare da jama'a kamar yadda a baya muka gani kuma an bambance ba mun karanta hadisin sayyidin al'irbad ibn sariya Allah ya kara mai yadda wanda shi ma yake mana umarni da riko da sa da ta halifofi shiryayyu sayyidina abubakar umar usman ali Allah ya kara musu yadda kuma ya ce mu guji duk fararen al'amura domin duk kirkirarrun al'amura bida'a ne duk bida'a kuma bata ce kuma mun ga maganar al'imam malik da yake cewa babu abin da zai gyara al'umman nan ta ƙarshe sai abin da ya gyara al'ummar farko don haka a dunkule ya kamata izamto cewa musulmi ya kame harshensa ga barin 'yan uwansa musulmi na da da na yanzu waɗanda suka mutu da waɗanda suke raye da waɗanda za su zo kakka faɗi komai sai alkhairi ba a sanya ka ka zanto mai hukunci ba ko mai shari'a Allahumma sai a iya hurumin da shari'a ta halatta a yi magana akan wani akwai magana da misali wanda ya kira zuwa ga bata wannan ba za a yi shiru ba za a bayyana wa mutane gaskiya domin idan kowa ya shiru to ba za a iya gane me daidai ba me ba daidai ba domin nasoshi na shari'a sun tabbatar da wannan sannan malam ya ce wa tarkul mira'i wal jidali fi din ya ce da barin kuma jayayya da jidali a cikin addini ahlus sunna wal jama'a ba mutane bane masu ƙaryar ilimi ba mutane bane masu jayayya kullum cikin musu da da muhawara ba a da aiki sai wannan ba su kasance masu wannan ba domin za mu ga ita jayayya ta zo a cikin alƙur'ani a bazzargi a galibin wurare misali waɗanda suka yi jayayya ba alkiyama za a tashe ta ko ba za a tashe ta ba Allah ya siffanta su da suna cikin bata tsohon bata ala innal ladina yumaruna fi sa'ati lafi dalalin ba'id akwai wanda kuma zaka samu da yawa jayayyar su ma ba a gina ta akan tuwa su nagartattu ba ingantattu kamar yadda Allah ya ce wajadalu bil batili liyudhidu bihi al haqqa fa akhadhtuhum wa yujadilu alladhina kafaru bil batil haka jayayya a zargi ce zaka ga wani yana tsawaita bayani ta tsawaita bayani amma magararsa ba ta fita daga cikin faɗin Allah da yace ma darabuhu laka illa jadala kawai musu ne da kifadi da cewa mu ba za mu taɓa yadda ba da sauransu don haka jayayya ba ta cikin salo na ƙwarishe sa a yayin da kaga matasa sun jarabtu da jayayya kai koma gefe ka shagalta da istighfari da bautar Allah da neman ilimi da kuma yaɗa ɗan ƙanƙanin da ka sani saboda lokaci baya jira mutum ya tafi da rayuwarsa cikin jayayya da jidali da musu sai ka ga alkhairai masu tarin yawa sun kubce mai kai riko da wato salon da alkur'ani ya faɗa wa manzo sallam ud'u ila sabili rabbik bil hikma wal mau'izati al hasana to a wannan matakin ana yaban jayayya shine yace wajadilhum billati hi ahsan in ta kama dole sai an yi jayayya da jidali to ai ta hanya mafi kyau shine kayi ta kana mai neman gaskiya sannan ka zama mai amana a ciki da nutsuwa babu zage-zage babu cin mutunci babu cin zarafi da bayyana gaskiya kuma idan Allah ya bayyana gaskiya a hannun wanda kake hamayya da shi ka karba شيتا ابن ابي إيه ابن عبد البر الله يجيك انت رحمه اتشيل تافز جامع بيان العلم وفضله يا سن ونبابي يكي تشوى ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء واتو ميساني باء سوء دنجا جبيت انا ان جهية انا انا جدالي كما يديك ونبابي لكي تبتد حالة اي مناظرة لإثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة in ta kama za a yi debate din a yi tsaye a kure, makaryaci to babu laifi amma akwai hanyoyi da salo da ake malam yace wa tarku ma ahdathahu Ya yace kuma kayi watsi da duk abinda masu kirkira suka ƙirƙira. ana duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba kuma bai kira al'umma gare shi ba bai tarbiyantar da al'umma a kai ba babu wani dalili kuma a cikin risalarsa da yake kira zuwa ga yi shi to ka yi watsi da shi ba ruwanka da shi daga nan malam ya ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyati wa sallama tasliman kathira nan malam yana bayanin cewa hanyar magabata na kwarai kullun shine ka dinga duba me magabata suka yi me magabata suka yi duk wani abu da aka farar da shi aka ce manzo sallam bai san shi ba bai bauta Allah da shi ba sahabbai ba su san shi ba ba su bauta Allah da shi ba bai faru ba sai bayan wafatin alaihi sallam ko bayan shekara kaza to matsawar bai zama addini ba a wancan lokacin taya zai zama addini yau ko ya zama addini gobe malam ya riga ya ba mu formula don haka mutum in ya rike wannan zai zauna lafiya kuma wannan ba abin ta da hankali ba ne idan mun fahimci cewa addinin namu cikakke ne mu addinin mu baya buƙatar gyaran fuska shi yasa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yahudawa da kansu suna cewa ina ma da su aka wa da wannan wallahi da sun riƙe ranar ranar taro da idi da biki kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina umar Da haka yan uwa masu albarka dukkanin alkhairi yana cikin bin tafarkin magabata dukkanin sharri yana cikin ƙirƙire-ƙirƙiren da yan baya suka yi musamman a lokaci irin wannan za mu ga ƙirƙire-ƙirƙiren sun yi yawa yau abubuwa nawa ne aka kirkira aka raba su ga addini kuma addini ya barranta gare su wallahi wasu kirkire-kirkiren idan muka gani to makiya musulunci in dai wannan za su kalla su shigo musulunci ba za su shigo ba sai dai ma su mana dariya saboda yana nuna tunanin namu sai a hankali don haka yan uwa masu albarka da wannan zama ne muka kawo ƙarshen wato wannan muqaddima mai albarka babu shakka wannan muqaddima tana buƙatar mun ji ta mu sake karanta ta mu ƙara bibiyar ta saboda irin irin ilimin da malam ya tattara a ciki a wannan gaban ne nake amfani da wannan damar nake sanar da almajiran wannan makaranta cewa a zama na gaba insha Allah ta'ala akwai littattafai guda biyu da zamu karanta littafi na farko zamu fara da ahkamul jana'iz hukunce-hukuncen da suka shafi jana'iza a musulunci za mu yi amfani da ah, littafin ah, malamin al'umma muhaddisuha wa faqihuha shine al'allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alai daga zama na gaba insha Allah ta'ala za mu fara duba wannan littafin kamar yadda kuma za mu duba wani littafi na ibnu Sa'di shi ma a wani zama daban ana sai ya zama na littattafai ne guda biyu za mu karanta kafin mu haɗu nake mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh